san da ka shigo gida sai babanka ya kare ka daga ina kake me nake gani a aljihunka ya na Ya yi na sai an tambaya daga ina kike uwarta ta ɗaga ƙafarta ya na ga ƙafafuwan kina kumbura lafiya ana yin haka ko ba a yi haka ana yi mas'uliya ce mai girma wadda iyayenmu Allah ya ji kansu kuma allah ya saka musu da alkhairi suka yi kuma sun yi iya abin da allah ya dora musu a yanzu gani muke gwanin ce ki sai wayar gsm ki ba ɗaya burgewa ce yanki tana da gsm gaskiya burgewa ce domin kayan zamani amma menene implication menene matsala a da idan ka zo kofar gidanka ka ga wani tsararren yaro ya zo ya tsaya ya yi sallama da yarka ta fito za ka wartake shi bayan ka bincike shi to a yanzu ba wani fitsararre da zai zo ya tsaya kofar gidan bari zai sai sha biyun dare ta yi ke kina can malama ce kina yin sallah kina karatun qur'ani yana nan yana turo yanki text messages dukkan batsar da zai zo ya tsaya ya faɗa mata a kofar gida yana faɗa mata fiye da haka ka hanyar sanya dukkan lalacewar tarbiyya da ba za ki bari yarki ta shiga ba tana nan tana karbe ta hanyar free calls da ake bayan sha biyun dare zuwa karfe hudu na asuba to abin tambaya tsakanin ki da allah sau nawa kika taba karba hansar ɗin yarki kika duba lambobin da suke ciki kika duba waye da waye ke kiranta ki ko mai gidan ya zauna yana bincikar wannan ya game da waɗanda ke kiran da waɗanda suke mata message Biki tana da cewa shi kan shi commitment sun shi ayyukan shi da hidindimun shi sun sa baya iya duba na shi text su balle bincike na yan shi kun ga masuliya ce a kai ƙalubale ne a kai kina da yakin tura ta federal government college da ke bauchi ke kuma kina zamfara kina da ya tana federal government college da ke Akwari ko ta ke gini ke kuma kina juna kin taba zuwa ziyarar ta bautatar kina mina ɗarki tana amadu bello university kin taba zuwa kin kai mata ziyara yau shekara 24 da ta wuce tun 1986 a jami'ar bayero da ke kano wani dattijo dattijo ne baga tattar ya zo ya fake mota shi nan gaban masallaci ya zo ya duba halin da yake take ci amma ya ce multazima a gida mai sa hijabi da safa da komai daidai inda zai fake sai zama filin kwallon kwallo ta raga da ake tsalle a jefa ta yana kusa da wuri yana so ya ratsa wannan fili kawai irin wata tafi da dattijo da kuskure da nan ya juya sai ya ɗaki ce da ɗan gajeren wando da ‘yar gajeruwar tabuwanta baba ya mai sai juya sai ta ga indeed baba ɗin ne kuwa sai ce shi ke da kin yi graduation yau na san wani dattijo da sha ɗayan dare zai buga wa 'ya'yan shuwaya waya suna university 'yan mata ne ce kuna yana sun ce abuna ah, cikin hostel sai ce to ku na gana kofar hostel sha ɗaya na dare fito ga na kofar hostel har ta kai yakan nemi izini wani lokacin kawai sai afka ɗakin 'ya'yan mata don yadda wani hali suke ciki idan ana ganin wannan dattijon ya sake Ba ma a babin tarbiyya yana yin abin da Allah ya dora mai ba zai yi wani ba domin yanayi kan kai ba ki nema wa kanki wuta ba amma kuma ki je wuta saboda ɗanki ya jawo ki don haka sai a kiyaye babu shakka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya yi gaskiya da ya ce warrajin ra'ayi. في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية ومسؤولة عن رعيتها أتسمى الحديث عند البخاري ويكتب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سواكي ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش برعيته إلا حرم الله عليه الجنة دم متمن ده الله يباشي ولكيو wannan kiwon jama'a har kyanwa ya mage har kare dan kuyo balle dan mutum idan allah maɗaukakin sarki ya danka wani kiwo a hannun wani bawa ya ha'inci wannan abu da allah ya bashi kiwo a ranar da zai rasu ya rasu yana cikin wannan haɗinci manzo allah ya ce sai allah ya haramta mishi shiga aljanna wannan magana ce annabi ya faɗi sallallahu alaihi wa sallam sai da annabi ya ganta a aikace ya dawo duniya ya ba mu labari wata ran yana yin wata sallah ne sallar wa rana sai sahabbai sai da ya baya haka a tsorace da aka idan da sallah suka ce mishi lafiya ya ce wutar nama aka kawo aka ajiye a gabana sai na ga wata mace a cikin wutar wuta na cinta kuma ga mage tana ya kushinta sai na ce lafiya sai aka ce kiwon mage take ta kama ta ta ɗaure ta ba ta ba ta abinci ta ci ba ba ta kuma sake ta ta je ta yi kiwo har magen ta mutu da yunwa shine allah maɗaukakin sarki ya ɗauke ta ya saka a wuta ga wuta ne mata azaba sannan ga magen ta ne mata azaba allah akbar ku dubi irin wannan musiba jama'a idan ya zama yanzu wadda ta azabtar da mage da yunwa allah ya kai ta wutar jahannama kuma ya kai magen tana ramawa ina ke kike azabtar da ɗan da kika haifa da ciki ko ɗan da wata mata da ta gabace ki a gidan ta kwanta ta mutu kike azabtar da shi da yunwa ko ɗan da wata mata ta zo ta haifa ta fita ta bar gidan wannan mage aka azabtar da wata akanta kuma ku dubi akasin haka bukhari ya rawaito hadisin da annabi ya ba da labarin cewa allah ya saka karuwa a aljanna saboda ta shayar da kare ruwa sai ku dubi karuwa da kare a ɗabi'un mutane duk tsinanin duniya ake ganin su haka ne ko ba haka ba amma a wurin allah allah ba a haka ya kalle su ba ya kalle su ne a matsayin bayan shi duk da karuwancin ta amma baiwar allah ce kuma allah baya wulakanta aiki mai aiki haka yace inna la nudhi'u ajara man ahsana amala wani ya ce min zakarin aw namiji ne ko mace ya aiki Allah ba zai wulakanta aikin ba duk da karuwancin ta da ta yi amma ruwan da ta ɗiba ta ba karen nan yana cikin kishirwa aikin alkhairi Allah maɗaukakin sarki kuma yana fifita rahmashi a bisa fushin shi ya ce wa rahmatu wasu a kulla shari rahmata ta yalwaci komai don haka karuwaci shi kuma kare wanne ne mutane ke tausayi ba ko daya mutane su zan karuwa ba sa tausayi ta mutane su zan kare ba sa tausayi shi to karuwa ta shayar da kare amma ta samu aljanna ku duba aljanna ta fito tsakanin karuwa da kare to ina mata aure ta mutunta ɗan da ta haifa ta mutunta ɗan da wata ta haifa ta mutunta ɗan da ta je ta ɗauko shi gidan nan yara ta zo ta ce za ta karbe shi saboda haka babu shakka daga cikin ƙalubalen da iyayenmu mata suke fuskanta wajen tarbiyya su ne allah ya ɗorawa kashi uku bisa hudun nauyin tarbiyyar da allah ya dalta a hannun ainihin magidanta don haka darajar da ta sake kewayowa sai ta kewayo a haka idan allah maɗaukakin sarki ya tashi neman haƙƙin iyaye a wurin ɗa sai ya nemi kashi uku na abin da zai nema kashi ɗaya daga wurin uba wannan kashi uku shi ne ake sa rai duk ɗa na gari ya yi wa ainihin wato uwar shi allah maɗaukakin sarki ya taimake to daga cikin hanyoyin da ke lalata tarbiyyar yaya shine rashin karfafar yara da rashin sa musu ƙwarin gwiwa da tsoratar da su da tayar da su a cikin firgici ta hanyar duk abin da yaro ya sai a daka musu tsawa sai ya samu abin da malaman tarbiyya suke kira talak kala tsoro sai zama kullum a cikin tsoro yake wannan tsoron sai zama mishi ɗabi'a wadda take ta aure shi ko a aji ka zo kana karantar da shi sai ka ga kowane yaro ya saki jiki amma shi sai ka ga yana cikin tsoro saboda a gida a tsorata yake don haka duk baiwar da Allah ya mishi ba za ta bayyana ba saboda an samu azababbiyar uwa wanda ta gama firgita shi ko an samu azababban uba wanda ya gama firgita shi akwai yaron da yake tun da yake ba za ka taɓa jin yana kyalkyala dariya irin dariya ta yara ba dariya ta ban sha'awa wadda yara in suka kai matukar farin ciki da kwanciyar hankali suna da wata dariya in suka kyalkyala kai kanka sai ka ji sun baka sha'awa wani yaron bai taɓa yin irin wannan dariya saboda kullum a cikin kuɗi ce irin wannan kaɗai ana iya maganin shi ne ta hanyar jawo yawo a jika da kuma mayar da shi ɗa ba bawa da kuma duk abin da ya na burgewa a nuna ya burge da kuma duk abin da ya na kuskure a gyara mashi kuskuren ta hanyar nasiha ba ta hanyar ainihin ta shi ba sannan daga cikin al'amuran da suke tabarbarar da yara su lalatar da su akwai ainihin wato shagwaba yara shagwaba yara duk abin da yaro ya nema sai a sayo shi misali wata mummunan ɗabi'a da wasu mata suka ɗauko a wasu ƙasashe na larabawa wanda wannan ɗabi'ar kaɗai suna yin ta idan miji ya musu kishiya shine da zarar mijinta ya mata kishiya sai ta zaunar da babban ɗanki sai ta ce to baban ka fa kuɗi ya yi mishi yawa kaga har yana zuwa yana ɗibo matan gari ma yana ƙarowa a gidan so da shawarar da nake baka duk motar da kake so a gidan nan ka zo ka ɗauke ta kuma ka je ka yi gudu ka fafe salansa duk wanda ka buge ba komai babanka na da kuɗi wannan ɗabi'ar abin mamaki har a cikin madina za ki same ta sai ki samu yaro ya ɓallo mota a guje ya buga nan ya buga nan ya buga nan in ya tsaya lokacin ana salati shi sai ki fito ne wa kan shi dariya kawai yana shi yana ganin ya burge dan hajji ya ke mana hajiya ta taba mashi ta ce baban shi yana da kuɗi shi kuma ya ji abin da yake so wannan yana daga cikin hanyoyin da ke bata ainihin wato tarbiyyar 'ya'ya su waye gari su zama ainihin alaƙaƙai a cikin al'umma allah maɗaukakin sarki ya maka. wani lokacin wata hanyar da ake ganin ainihin wato wai sharewa yaro hawaye ce idan ya nemi abin da ya san ana da ikon a mishi aka yi mishi sai fashe da kuka idan ya fashe da kuka shi ke sai kuma a jawo shi a lallace shi sai a yi mishi madadin a lokacin da ya fashe da kuka in ma a dubi hali ya hukunta a bashe ya kukan tukuna ya more ya san cewa kukan ba zai biya mai bukata ba sannan a zaunar da shi a yi mishi nasiha ko kuma a hana shi kukan karfi da yaji ta hanyar yi mishi nasiha wanda za ta gamsar da zuciyar shi Allah ya tsare sannan daga cikin ainihin wato abin da yake tabarbarar da yara su lalace rashin ba da muhimmanci game da tarbiyya wato rashin ba da muhimmanci game da tarbiyya shi kan shi tabarbarar da yara shi yaro kamar yadda muka ji Allah yana cewa wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ya fitar da ku daga cikunan mahaifanku mata ba ku san komai ba gaskiya bai san komai ba kuma yana fuskantar barazana ta gurɓata tarbiyya daga shekar domin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama cikin hadisin bukhari ya ce babu wani da da ya tashi fadowa daga cikin mahaifin shi illa na kasahu shaitanu naksatan illa isa na maryam wa ummahu duk wani da in ya tashi fadowa daga cikin uwar shi sai shi dan ya kai mai zunguri kuma in ya zungure shi din sai ya same shi sai dai annabi isa da ainihin wato maryam su kadai ne ba su ainihin wato samu wannan irin haɗari. ba to idan kun gane wannan jama'a babu shakka kenan ashe wannan dan tun daga ran da kika haife shi yana fuskantar barazana ta ainihin gurbata tarbiyyar shi daga shekara wata hanya ba ku yi taimake shi Shi ne sai kin karantar da shi komai karki ce ai kai yanzu ka kai shekarun da ya kamata a ce ka san ka ba ya zai sani bayan Allah ya ce an halitta shi ne ya fito ta cikin ki bai san komai ba ba abin da zai sani sai abin da kika nuna mishi sai kin koya mishi da wani hannu zai rinka yin rubutu in ba haka ba sai ki ga ya tashi yana rubutu da hannun sai kin koya mai da wani hannu zai ci abinci in ba haka ba sai shiga da hannun hagu sai kin koya mai ya ake kwanciya in ba haka ba sai ki da ciki zai da kai sai kin koya mishi in an tashi bacci wacce addu'a ake in za a kwanta wacce irin addu'a ake da wacce kafa ake fara sa takalmi wacce ake fara cewa hatta yadda za ta sanya hijabi ya zauna a jikinta sai kin koya mata in ba haka ba sai ta rata ya shi haka ga ta nan kamar za ta je gidan kalamu. sai kin koya mata komai ya ake tafiya sai kin koya mata in ba haka ba sai ki ganta ta kai budurwa amma ba ta iya tafiya ba tana tafiya tafiya irin ta ballagaza sai ki ga ba ta iya ɗaura zani ba shekarar ta goma sha biyar saboda ba ki koya mata ba sai ki ga ba ta iya dafa mafi karancin abin da masu ƙera shi sun nuna yadda za a dafa shi ya za a dafa taliya ya za a dafa indomi ba ta iya ba don ba a koya mata ba ba koya mata tana buƙatar sai an koya mata shi idan an gane wannan daga cikin hanyar da iyaye mata za su tashi su ba da gudunmawa game da ƙalubalen da ke fuskantar su na tarbiyya ne karantar da 'ya'ya duk abin da ya kamata a karantar da su a kuma lokacin da ya kamata a karantar da su bari da miki akwai yanayin ba karatun safe ne za ki wa yarki sai ta yi bacci ta ƙoshi kamar karfe biyu na dare sai ki tashe ta ki ce da ki yi alwala An ta yi alwala darasi ne za ki bata na minti goma sha biyar game da yadda ake rayuwa sai ta koma ta kwanta duk wannan aiki ne a kai shi sa ibn al a cikin wancan littafi da muka gabatar a ɗazu tuhfatul maudu ya ce da gwargwadon yadda shekaru ke taruwa akan mutum da gwargwadon yadda bacci yake rabuwa a karshe shi ku duba da kyau ku gani yaro karami sabon haihuwa kusan da hanyar abu zai ga ya langabe bacci yake amma yana ƙara watanni baccin nan sannan sai ya cikin tsarin da zuwa wurin da kuke ma babu wanda ya taɓa cewa babu wurin karantar da ita principle ka'idojin rayuwa kika koya mata wanda za a gina rayuwa a kai wato ashe in mutum ya bacci ya bacci ya tashi ya farka ba wai canza tasha zai yi ba ya sake kallon wancan tasha ya kalli wancan ya ashe adam akwai hanyoyin da yake bi ya gane ba ne ne ne mara kaunar shi mafi yawancin 'yan matan nan fa Abinda suke ɗauka na ƙauna na soyayya hakika ne ba shi ne na ƙauna da soyayya ba amma saboda ɗan ce a rayuwa ba ta sani ba sai kin nuna mata ashe in kun gane wannan babu shakka akwai babban aiki akan kuku iyaye mata wannan ƙalubalen da ke fuskanta a ƙarƙashin wannan kafin ta balaga kafin lokacin haila za ta zama mata wajiba kamata ta fasa da jimawa wata rana a tsakiyar kasuwa yarinya tana tallan nakiya sai ta ga jini na zo mata tsalle kifar da kwanan nakiya tana tsalle tana cewa wayo Allah ana cewa menene tana cewa jini ana wayo wayo tsalle kamar maciji zai harbe ta ana cewa ya kace jini daga ina ta ce gashi na fata maza ne sai suka yi ta dariya a tsakiyar kasuwa sai dattijuwa ta kamo hannunta ta gefe da ita wato wannan yarinyar yadda ake mata karatun nakiya ba a taɓa mata karatun jinin haila haka ne ko ba haka ba duk karatun da ake mata na nakiya ne ta san yadda za ta sai da nakiya ta san yadda za ta yi rai ta san yadda za ta bada guda shida a naira ɗari ta san halin da ba za ta sallama ba ta san halin da za ta lissafa kudin ta san yaya haka ne ko mana karatun na iya ake ta mata ba ta mata karatun jinin haila wannan aiki ne akan hukumata kuna tunanin akwai namijin da ko ya kai imamu maliku ilimi zai zaunar da ya shi mata karatun jinin haila dalla-dalla irin karatun da ke uwarta za ki mata ba zai yiwu ba saboda da ya fara zaunar da yar da ta kusa balaga ya nema ta irin wannan karatun sai kuma wani tunani domin yanzu ba zobe ba ne a wurinsu yana fassara uwanmu tana son wance amma ba ta so kuke raba da kai amma malamai suka ce halin da zai zama ɗaya ya balaga wancan da misali bayan shekara uku shi kuma aka ya ka mishi keke mai kafa uku keke mai kafa uku naira dubu takwas ce ko dubu goma sha wancan ko an sai mishi mota ta miliyan biyu a nan ba zalunci ba domin ana jiran wancan shi ma lokacin shi ya zo a yi mishi in ko ba haka ban kana da ɗanan shekara talatin ya gama jami'a da don haka akwai abubuwan da yin su ba bambancin yaya ba ne amma ana nufin 'ya'yan da suka saurin juna to a nan mai halatta bambance wani da kyauta kan wani ba sai dai a babi na karfafa ana iya ajiye wani abu a ce wanda duk ya zo na ɗaya a jarabawa a gidan da za a yi mishi kaza duk wanda ya zo na ɗaya sai a bashi wani abu an karfafa gwiwa shi amma shi kuma wancan da ya zo na uku sai a samu wani abu wanda za a yi mai wanda zai karfafa gwiwa shi shi ma ya tashi da ba wai shi abin shi da kyale shi da gwade shi ba ya zo da certificate din a jefa mishi a ce ina ruwan da nan abu ba mu na ɗaya muke so a ya fahimci shi ma ana yi da shi sai dai zumuncin bai kai kamar wancan da ya kwazo ba lalle ne iyaye ne wariya wannan kuskure yake wajen tunani Allah madaukakin sarki shi ne mahalicin ‘ya'ya maza da mata. Billahi mun musamawa da al'arri يخلق ما يشاء يهب ina يشاء إناثا وذكورا haka dai Allah madaukakin sarki ya tsara yadda rayuwa take yadda ya halicci sama haka ya halicci ƙasa yadda ya halicci maza haka ya halicci mata in ya tashi wani ya ba shi maza da mata in ya tashi ya ba wani maza zalla in ya tashi wani ya ba shi mata zalla wani kuma allah ya mai da shi ya zama bakararre bai taɓa haihuwa ba duk wannan hukuncin allah ne a ƙarƙashin wannan malamai suka ce yana daga cikin mummunan kuskure fifita da farin ciki da haihuwar 'ya'ya maza da kuma kaskantuwa da nuna bakin ciki saboda haihuwar yaya mata na farko ne wannan karan tsaye ne ga Allah na biyu wannan rashin godiya ce ga Allah duk su fitura ala sa'a ya idan a zamanin jahiliya idan aka yi wa mutum albushir yana zaune cikin jama'a aka zo aka ce matarka ta haihu sai ce me in aka ce mace sai jawo rauni sai lulluma fuskar sai zo kusan da kai sai gudu kai ka mai woho woho matar ta haihu mace jahiliya ke ne ya tawara min alqawli ya rinka koyewa daga mutane min su'i ma bushira bihi saboda mummunan albishir wai da aka yi sai ya koma yana nazari a yi su kuwa alahu ne zai rike wannan ya ne a cikin wulakanci am ya su rufe tura ko ko zai yi turbule ta a ƙasar allah ya ce allah wadaran wannan ɗanyen hukunci da su Ku gaskiya yana daga cikin abin da ke haifar da lalacewar tarbiyya wani aka haifar mashi ya mace sai ya fushi daina murna ya daina farin ciki da wannan ciki da da yake yi akan matar shi ta ɗauka da haka sai watsi da wannan ya ba tare da tarbiyya Allah ya kiyaye uwar gida idan kin samu kan a irin wannan halin wani kalubale kike fuskanta kina yi kyamace mai ki ya nuna kyamarta ke ma za ki kyamace ta ne saboda ubanta ya kyamace ta na a daidai lokacin da ubanta ya kyamace ta a daidai lokacin kuma ta fi bukatar ki fiye da yadda ubanta yake santa, a lokacin da ta samu kanta a halin wannan biyayya ma'anar wannan magana shi a wannan lokacin za ki bi duk hanyoyin da za ki kwantar mata da hankali ki yi kokari shi kuma jan hankalin shi a kan nuna wannan biyayya to dasa wata bakar gaba ce tsakanin shi da shi to sannan tun da ya kyamace ta fa ki sani duk abin da ya kamata ya mata na tarbiyya ba zai ba to yanzu wannan bangaren ya dawo kai kin ga da idan ana sa rai za ki ba da kaso uku ne bisa hudu na tarbiyya yanzu ana sa ne ki ba da hudu ne gaba daya banda haka fa za ki aiki ture mata mummunan tunanin da ke kokarin ya rata kwakwalwarta na cewa ubanta makiyinta ne don kada ta tashi ta ki ubanta kuma ta haɗu da fushin Allah inda akwai da ya kai allah maɗaukakin sarki ya kiyaye sa'annan malamai suka ce sanya mummunan suna da ɗa shi ma yana lalata tarbiyyar shi don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ko da kyakkyawan suna ne in yaji yana ɗaukan wata mummunar ma'ana sai canzawa mace annabi ya auri wata mata mai suna barratu mai bin allah sai canza mata sunan ya mai mata da shi mai muna ma'ana ya ce saboda ka a shigo a ce mai bin allah tana nan sai ku ce a sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ba wata yarinya ta zo gaishe shi budurwa ce ya ce ya sunan ki sai ta ce barra sai ce ballanti jamila jamila sunan wannan hadisi yana cikin sahih muslim a ƙarƙashin wannan Kar ki sake ki sanya wa ɗarki mummunan suna sannan duk wani suna wanda kika ji ya birge ki ƙoƙarin binciken ma'anar shi ba birgewa ba don wani sunan a baki ne yake da daɗi amma ma'anar shi ba ta da daɗi wani sunan ba shi da ma'ana yanzu dan Allah sunan da ake sa wa 'ya'ya barakisiya barakisiyan nan fa asalin suna ne na gari a ƙasar Morocco marakishi almarakishiya wai mutuniyar ƙasar marakish kama rashin iya larabcin sai sa a ce barakishiya to yanzu barakishiya da wani yare shi ne ya bar larabci shi kuma bai kai ga hausa ya zama mai da bari ka duban sunaye masu albarka sunayen da manzon Allah ya albarkace su ana sanyawa yaya kamar khadija kamar fatima kamar aisha kamar sauda waɗannan su ne sunaye da makamantansu da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ji na matan shi iyali wasu sunayen ya sanya wa 'ya'yan shi wasu sunayen aka kawo 'ya'ya ya musu hudu ba haihuwa ya sanya musu na haka irin waɗannan sunaye su ne ya kamata a rinda ɗauka ana sanya wa 'ya'ya kuma da sunayen maza kuma suna mafi shine a sanya abdullahi ko abdulrahman ko kuma sanya sunan wasu bayan allah ko salihan annabawa da su gabata amma ibrahim ko musa ko isa ko makamantan haka babu laifi a sanya suna irin malik ko makamantan haka wato sunan mala'iku ko a sanya wa jibril ko israfil ko makamantan haka duk babu laifi ina fata an gani allah madaukakin sarki ya taimake daga cikin hanyoyin da tarbiyya take lalacewa jama'a rashin zaman gida da haka wannan wani kalubale ne akan iyaye mata waɗanda suke malaman makaranta ne ko ma'aikatan gwamnati ki duba ki gani yaushe kike zama gida don tarbiyyar yanki ko ɗanki ko yayanki ranar litinin za ki tashi tun asuba kina shirye-shirye don kake latta a ofis ba za ki dawo ba sai ƙarfe biyar mai yiwa ke ma'aikaciyar banki ce ba za ki dawo ba gida sai wajen karfe bakwai kin dawo cikin gajiya ya'yan suna bukatar ki ke kuma ba ma kya bukatar ki ji muryar su saboda bacci kike so ba wai ba ma kya bukatar su ba magana su ma ba kya so ki ji don haka wata uwar sai ta samu wani falo a can nesa da ɗakinta sai ta sa masu talabijin ta ce su tafi can suna kallo su batta ita kuma can nesa tana bacci a hannun wa suka wuni a hannun nanis masu reno mafi yawancin masu renon nan ko da musulmi ne ba su da ilimi balle da yawancin masu renon mu a yau ba musulmi ba ne makiyanmu ne waɗanda wasu ma suna tahowa ayyuka a gidajenmu ne domin gudanar da wani assignment domin gudanar da wata hidima ga al'umma su ta gurɓata tarbiyyar 'ya'yan musu ku sai ku duba rashin zama a gidan nan sai kai ki ranar asabar da lahadi ita ce ranar da kike zaune a gida ita kuma ranar asabar da lahadi kin samu kanki a halin zaki tafi makaranta ko kuma ke malama ce zaki je wa'azi ko kuma a lokacin nan ne kike tsara ziyarce-ziyarce ga wasu da za su ziyarce ki ko kuma ga waɗanda za ki ziyarta don girman Allah yaushe kika zauna kika yi tarbiyya yayin a cikin hadisin da al'imam bukhari da muslim suka rawaito daga sahabi abdullahi dan amur dan as annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wata rana sai ya ainihin kai ziyara gidan wato amur dan as ya kai ziyara gidan ɗan shi abdullahi sai ya samu matar ɗan ya ta sambaleliyar budurwa kyakkyawa amma ta yi putu-putu ba kunshi ba shafa mai ba kaya kyawawa ya ce lafiya sai ta ce ɗanka ba shi da bukata ta ya aure ni ne kaɗai ya aje na gida ya wuni azumi dare na yi kuma ya tashi yana sallah annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama na zaune sai ga dattijo amur dan asu zo ya same shi ya ce na kawo ƙarar ɗana wurin kai da aka kira abdullahi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce da shi fa'alam anna li zawjika alayka haqqan wa li waladika alayka haqqan wa li nafsika alayka haqqan wa li zuwarika alayka haqqan فأعط كل ذي حق حقه جكنك أنا لحقي kanka matarka tana da haƙƙi a kanka ɗanka na da haƙƙi a kanka masu ziyara kama suna da haƙƙi a kanka don haka duk wani mai haƙƙi da ke da shi a kanka to kuma cewa ka ba shi haƙƙi yanzu sama. ko za ki iya tuna yau watan ki nawa rabar da ke zauna ki tara 'ya'yanki kuna hira kuna wasa da dariya ki kashe wayar ki kashe talbijin yanzu ku rayu shi alamin ɗabi'a in the world of nature kuna rayuwa ne don wannan rayuwa da muke jama'a mutum ya tara gsm a bugu waya na hello hello to ina zuwa ina zuwa ina zuwa ya ajiye a ce yaya na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka tara ƴaƴan a gaba ka zama musu kamar dan drama dan kallon ka za su rinka suna dariya ka taɓa samun lokacin da ka zauna ka kashe wayoyin ka tura wayoyin gefe guda aka kashe talabijin kuka zauna kuka yi hira da kai da 'ya'ya? hira irin ta ɗabi'a suna kyalkyala dariya babansu ya ba su dariya to wallahi manzan allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yana ɗaukan jikokin shi yana wasa da su kai wasa ya kai wasa jama'a annabi har sa ya shi yake haka ya gwaggwalo idanuwan shi su hassan da hussein su kalla su ta kyalkyala dariya hadisi ne sahihi a cikin littafin al-mustadrak na al-imam al-hakim abu abdullah al-naisaburi annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam yakan kwanta kwanciya irin ta rarrafe su hasan da usaini su hau bayan ya nemi su sukutun doki suna dariya dan haka da suka saba ya nemi su haka ran sai annabi ya ɗauko alhassan ko husaini sai ya to masallaci da shi ya aje shi gefe guda tun da yaro ne karami ba zai sallaba ba ma da annabi ya sujuda yaro da ya ga arahab bayan da ya saba hawa sai ya dare annabi yana sujuda shi kuma ya dare tun da ya saba sahabin da ke faɗin wannan hadisi ya ce muka ga shiru an daɗe ba ɗago a sujuda ba ya ce sai na ɗan ɗago kai na in ga lafiya sai na hangiya da na bayan nan sai dai sauri na koma to yau kam jika wa da kaka ko saboda haka ya ce da annabi ya daɗe yaron ya gama abin da yake sannan sai ya sauka sannan sai annabi ya ɗago daga sujuda da haka idan da sallah sai sahabbai idanuwansu suka nuna damuwa sai annabi ya ce na ga dukkan damu ya ce ba komai fa ya ce ɗan nan nawa ne ya hau bayana shi ne na bashi ya gama abin da yake ba abin da ya faru lafiya kalau jama'a kun ji har sallah da take haƙƙin allah ce amma a cikin ta an bai wa 'ya'ya haƙƙi yana da wata jika sunanta umama umama ɗin na yarinya ce 'yar karama da zarar ta ji mune shi sai ta kuka sai ta ɗafe mishi in ta ɗafe mishi har sai ta kai lokacin sallah sai ya da ita ya ya ta a wuya yana sallah ya yi ruku'u ya ɗago daga ruku'u in ya taho sujuda sai ya ɗaga sai ya aje ta a ƙasa ya yi sujuda in ya gama sai ɗauke ta sai maya malamai suka ce wannan ya halatta a cikin sallah amma ki duba aiki ne fa aikin kuma wanda yake bibiyar junan shi yake ci gaba amma bai baka sallah ba amma da ana sallah za ki ɗauki wayar ki ta je san ki amsa kira ba sallah ta ɓaci amma kin ga wannan ɓuke ki ya ta kai je san ɗin so nawa amma saboda haƙƙin 'ya'ya da kuma ba su lokaci da shimfiɗa musu yanayi mai daɗi don haka mu ji tsoron Allah game da waɗannan 'ya'ya da Allah ya sanya su a hannun mu a matsayin tarbiyya iyayenmu da suka zauna a gida waɗanda 'yan boko suke ce musu housewife wannan fa ba zaman asara ba ba rashin wayewar kai wannan zaman da ta yi a gida ta dafa wa 'ya'yan abinci su ci a kan lokaci su ci abin da shi bature yake kira fresh food yanzu 'ya'yanmu ba fresh food suke ci ba ko mr biggs ko cikin delight ko cikin republic ko cikin world kika je kika siyo 'ya'yanki ba wai republic ba ba fresh food ba duk menene ya kawo waɗannan cimar ba ki da lokaci uwayenmu sun dafa mana tuwo tuwo ya dahu ya sha wuta wuta ta gaske miya ta dahu ta sha man shanu da yaji ka ci kayi lafiya wannan zaman da mahaifiyarka ta a cikin gida ta maka wannan hidimar ibada ce ba ba ta lokaci ba don haka wajibi ne mu faɗaka a kan cewa zama gida domin tarbiyyar 'ya'ya ibada ce ba wai sai ki ce yanzu in yi digirin in koma an zauna a gida ha mu a nan najeriya muka fassara digiri wai ana yin shi don aiki shi bature da yake digiri yana yin digiri don ilimi kuma babu yadda za a samu aikin tarbiyyar mai digiri a cikin gida ba zai sha babban da mara digiri ba ashe digirin ya yi amfani ko kin zauna tarbiyyar ya don haka digiri ki bai tafi a banza ba don kin digiri ko diploma ko nce kin zauna a gida kina baiwa 'ya'yanki tarbiyya domin gidan wata jami'a ce wadda take ƙyanƙyashe graduates da za su tafi su bautawa Allah Allah mawarkin sarki ya taimake don haka wannan matsala ta zama rashin zaman gida matsala ce da ta shafe mu mu maza kuma ta shafi mata amma na san laifi bai da ubangiji an fi dora mana wannan laifin mu maza ka tashi ka fita aiki da sassafe ba za ka dawo ba sai da yamma da yamma kana dawowa ka sake kintsawa ka yi fitar la'asar ba za ka dawo ba sai sha ɗayan dare wata rana wata dattijuwa ta taɓa ba ni labari ta ce ƙawayenta sun zo an zauna ana hira a falo sai ɗanta ya zo ana wasa da dariya wani ya babanka sai ji an yi ba da uba kai ya za ka ce ba mana uba ya ce ba mu da uba yaro ya fi take ta ce hankalin ta ya tashi a ɗanta a gaban ƙawaye ya ce shi bai da uba ya ce to da yaushe nake gane shi shi ne sai ta tsaya ta rene sharhi ta ce to ka gani na farko yaron nan idan gari ya waye sanda za a dube su a tafi makaranta da su uban ya koma kwanci ya ga an tafi da su makaranta da safe ba su ga uban sanda ba da da su makaranta uban baya nan yana kasuwa ko yana ofis an ɗibe su an tafi da su islamiyya uban ya dawo aiki karfe biyar ya kinsa ya sake fita yawon la'asa ya'yan sun dawo makarantar islamiyya karfe shida da rabi uban baya gida sun gama duk abin da ba su gama sun kwanta shi kuma ya shigo gida sha ɗaya na dare kuma haka rayuwar take ci gaba don haka yaushe yaro ya uban shi kun ga wannan laifin babu shakka ya fi yawa ga mu maza amma kuma salon laifin da ke faruwa yanzu na mata shi ne wanda na fara bai na'am muna so a samu daga cikin mataye musulmi wasu suna aiki muna so daga cikin mataye musulmi wasu suna makaranta su yi ncs su je su diploma su je su hnd su je degree amma allah da kanshi game da abu masu girma wajen ibada ta aiki bayan sallah ita ce jihadi cewa yi wa makanan na liyan firu kafa bai halatta musulmi gaba ɗaya su su fita wurin jihadi ba bai kamata musulmi gaba ɗaya su su shiga aikin soja ba ya kamata wasu sun shiga soja wasu kuma sun tafi siyo karatu domin idan waɗancan sojoji sojoji sun dawo daga rawar daji a samu waɗanda za su musu wa'azi su karantar da su dole ne ya zama akwai hikima a cikin rayuwa na ga cewa 'yan uwanmu yarabawa da ke kudancin ƙasar nan suna da wani tsari da ke ban sha'awa a gida wasu 'ya'yan su zama lauyoyi wasu su zama sojoji wasu su zama customs wasu kuma su zama education wato malaman makaranta amma munan galibi idan babban ɗan gidan ya zama soja ne kowa ma ya taso so yake zama soja duk gidan ba likita to ran da ɗaya bai da lafiya haduwa ba su su harbe shi dan shi soja ya ce harbi kawai aka koya mai ba haka sojoji suke cewa ba sun ce su harbi kawai to in ya zama ƴaƴa ne guda tara a gidan ubansu duk sun zama sojoji ran da ɗaya kama rashin lafiya sai su ce to a haɗu a harbe shi tunda mu abin da aka koya mana ke dole ne mu zama muna da tanawo ashe a cikin matan gida sai a samu wata ta zama ita ce uwar gida na aka ce uwar gida ba lallai ta zama ita ce matar fari ta zama ita ce wadda take kula da gida amma ya zama gida ka shigo gida gaba ɗayan shi babu kowa a gida jama'a sai abna'ul mafate ya'yan mabudi ke nufi da ya'yan mabudi su ne wani yaro ne sai uwar da uman sai siyan ka mabudi a bashi nashi su ma kowa ya rike nashi sai ce mishi abincin ka yana nan a flas in ka dawo sai ka ci su ne laraba ke kira abna'ul mafate ya'yan mabudi allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a kamar yadda ce ba ni son tsawaita lantattawa ina ganin ya kamata in fara kokarin tattara ina wa domin ƙarƙare lantattawa don ba da wadataccen lokaci domin amsa tambayoyi da ƙarshe ina kiran zuwa wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da allah maɗaukakin sarki ya ɗora annabi a kai wanda shi ma ya gaji ta ne daga baban shi ibrahim ta ce yi wa ɗaya addu'a ta gari da kuma fatan ƴaƴan ki su zama mutanen girki ku saurari Al-Qur'ani ku ne allah ya ce allah ya ce wa annabi ibrahim inni ja'iluka lin-nasi imama zan naɗa ka ka zama jagoran mutane nan take sai annabi ibrahim ya ce wa min zurriyyati ya allah daga cikin 'ya'yana ma su ma a samu jagorori ashe idan ka zama malami kana fatan 'ya'yanka su zama malamai ko a samu malamai daga cikin 'ya'yanka ashe in kai zama mai da'awa kina fatan daga cikin 'ya'yanka a samu masu da'awa to matakin farko shi ne fatan alheri a zuci mataki na biyu fa shi ne yi wa waɗannan 'ya'ya ainihin addu'a addu’a nan ta ba mu nuna ba imam muslim ya rawaito hadisi annabi ya ce la tad'u ala anfusikum wala tad'u ala auladikum wala tad'u ala amwalikum la tuwafiqu min Allah sa'atan yus'alu fiha ata fa yastajibu lakum annabi ya ce kar ku sake ku kawunan ku munanan addu'a kar ki sake komai bacin rai ki ce ni na shiga uku na lalace karki sake ki faɗa ba karki sake muguwa addu'a ce kike wa karki domin duk wanda kika ji yana cewa na shiga uku ƙarya ne fa bai shiga uku ba tukuna shi yasa yake fari. in aka shiga uku ba a iya fari. ba ta faɗuwa mecece shiga uku mata ne a ƙasar hausa ake samun mata masu ƙwari da lafiya kowace ta samu ɗaya iya taɓarya su uku su rinka ainihin daka a cikin turmi to ki ɗauka a saka ki cikin wannan turmi mata uku suna dakawa ne shiga uku wannan ta buga wannan ta ɗaga wannan ta buga wannan ta ɗaga wanda ya shiga wannan halin zai iya faɗe ba ya faɗe ba ki shiga ba ne don haka kike faɗe don haka ki daina cewa ki shiga uku sannan annabi ya ce kar ku yi ayyanku mugunyar addu'a kar ku yi wa dukiyar ku mugunyar addu'a karki ce wannan mota wannan mota kwaifinanniyar mota karki faɗa haka karki ce wannan gida gidan nan allah wadarai da gidan nan karki faɗa haka wala ta da ala amwali la tuwasu ma allah sa wanzu allah ce don kada ku yi daidai da lokacin da allah yana cikin karban addu'a akwai lokuta wanda da an karɓa sai allah ya amsa to karki addu'a ta zama daidai da wannan lokaci Allah ma da san da ce daga cikin abubuwan da nake so in rufe wannan wa'azin nawa shine iyaye su yi kokari su daina rikici a gaban yaya nau'i biyu akwai rikicin uwa da uba a gaban yaya yana faɗe tana faɗe yana faɗa mata bakan magana tana faɗa mata bakan magana yana hararar tana hararar a gaban yaya wannan bai halatta ba yana ruɗa tarbiyyar yaya ya lalata na biyu shine ka zaunar da ɗan uwar ba ta wurin ka rinka ɗura mata zaki na uku shine ki zaunar da ɗan uban baya wuri da ya dura mashi zaki waɗannan suna daga cikin matsalolin da iyaye suke haifarwa a gaban yaya to dole ne a nisanci wannan sannan a guji tukka da warwara shi ne ki faɗa mata kaza sai kuma ta dake ba haka kike yi ba yayin da kika ce mata ta rinka tashi tana sallar dare sai ku kwana ɗaki ɗaya ita ta ta tashi tana sallar daren kai kuma ba ta taɓa ganin kin ko so da ba to yayi wannan sa'an nan a yi taka tsantsan da 'ya'ya 'yan mata da ainihin ake aika su kasuwanni da kuma wannan ni'ima da allah maɗaukakin sarki ya sauka mana ta zamani ita ce Abin abinda yau ake kira information and communications technology ni'ima ce allah ya saukar mana ta hanyar samar da bayanai a sauƙaƙe da kuma samar da sadarwa a sauƙaƙe kowa ya san mun rayuwa ƙasar nan a lokacin da sarkin musulmi sai ya ga wata sai a kwana biyu sanarwar ba ta zo daga safa zuwa kaduna ba saboda ne saboda telephone system a lokacin analog bai lalace ba amma sai ya aiki kwana biyu a yau waya ta sadarwa ta zama mai sauki a yau wannan wa'azin da ake yin shana idan ana son duk duniya a kalle shi a tashoshin talabijin za a kalle shi idan ana son duk kafofin intanet a kalle shi za a kalle shi wannan ni'ima ce ko ba ni'ima ba ni'ima ce to a yi taka tsantsan da bala'in da za ta haifa sanda kika sayo yarki laptop kika je kika yi mata rijistar da ainihin intanet ko kin nuna mata tarbiyya game da abubuwan da ya kamata ta rinka browsing domin a najeriya babu restriction in terms of flow of information kwararowar labarai da bayanai a najeriya <laughs> komai ma ya shigo ba abin da ya shafe su phonographics ne hotunan batsa ne bluefin everything an gyale to kin sai wa yanki laptop saboda ta tafi tare da zamani kin sai mata handset yarki tana da digital camera yarki tana da banki tana da kudi tana da account da waye da waye suke turo mata kudi cikin account ne ki binciki wannan me yarki take duba a computer ki binciki wannan ki je ki dubi pictures my pictures na yarki bangaren hotuna bangaren my documents bangaren my favorites duk da ke bincika ne yadda take tsarawa haka sistan ya kamata wata ranki duro ɗakinta ku ce mi ko laptop ɗin lafiya ma muke ce mi ko in ta ko ba za ki mata ba sai bayan kwana biyu haka sistan ya kamata ki kwace hansa ɗin ki ba za ki bata ba sai bayan kwana shida ki ga waye ki bugo mata waya wannan text ne ke shigo mata wannan ba wajibi ne allah ya dora mana idan ba haka ba to ki hana ta mallakar waɗannan abubuwan ya fi mata sauƙi ke ma ya fi mata sauƙi daga ƙarshe ina fatar allah maɗaukakin sarki ya albarkaci wannan taro namu da kuka haɗa shi allah ya saka muku da alkhairi muna roƙon allah maɗaukakin sarki malaman da suka zo suka ba da gudunmawa da kuma waɗanda tun farkon wannan addini suke ba da gudunmawa allah ya saka musu alheri a wannan wurin ne zan tashi ba sai na yi addu'a da ɗan uwa malam jafar muhammad adam allah ya rafa allah ba shi aljannar firdaus yana daga cikin malaman farko da a sanina ya fara ainihin goyon bayan gudanar da irin wannan tafiya da zuwa yana gabatar da wa'azozi a garurukan da ake Allah ya saka mu shaƙe Allah ya ba shi lada Allah ya kai shi martaba ta shahadawa ko kuma Allah ya ƙara muku ƙarfin gwiwa ana ta zagin su malamin Usman sai ki ce malaman nan ba sa sassautawa ne kullum ko ina zagin su ake saboda kai malamai islamiyya ce amma dan da kika zama malaman dawa. za ki nemi buhu biyar da shiga ƙauyukan maguzawa kina musuluntar da su kina raba musu idan wani ya ji labari sai juya labari sai ce ta je ta musuluntar da maguza ta ɗauko buhu biyar sadaka sai a fara zagi ya kan wani ta ce ba za su ci ba komai ci, ba komai ce haka muke ji ta ce kuna ganin cewa annabi da kanshi akwai sanya musu ya haɗe zuciya da mutu Allah ya ce ba a fala'allaka bakhirun nafsika ala an la yu'minu bi hadisi a sama. asaba yiwuwa ka kashe kanka da bakin ciki saboda ba su gara alƙur'ani ka zo da mutane shirya su maka sha ka miƙe kana wa'azi wani dattijo wan mahaifinka yana muka yana cewa ƙarya ne akwai matsala a cikin harkar dama saboda haka allah ya ƙara muku haƙuri in wuta sai ta ce wallahi ta bari to a haƙura wannan aikin aka yi har aka zo mana da musuluncin yau kuma dole ne mu isar da shi ukubatu ibnu nafi al-fihri shine sahabin da ya kawo musulunci wannan yankin Jin daga madina ya fara ainihin aiki har sai da ya zo cikin garin maiduguri jama'a uqbatu ibnu nafi alfi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ratso sahara har sai da yazo cikin garin maiduguri da take jihar borno a yau da aka an ce miki ko sahabi ya taɓa zuwa najeriya sai ki ce eh, allah ya muka akwai yan uwanmu daga cikin mahalarta wannan taro waɗanda dab da su shigo wannan gari na mina suka haɗu da ainihin hadari wasu su da dama sun ji rauni wasu sun karere suna asibitoci a kwanci allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya allah ya ba su lada na jihadi da duk wani jini nasu da ya diga ƙasa a sakamakon wannan hadari ba na son tsawaita a yi haƙuri da nan abin da ya sa. kuma a fatan allah maɗaukakin sarki ya kai mu baɗi allah ya sa ya cika alƙawarin da suke kai na insha allah ta'ala fatan allah albarkaci ɗan abubuwan da na faɗi a alhamdulillah wallahi kare zama ki wani amfani kare ki koma saboda ɗabi'a a masa ta ɗaiko ki da murna zan je wani sai wata ta ce ka ga irin tafiyar ko inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ta je miji sai ta wai ɗan yadda ki je buki duk duniya da za a ji ba kuna da kasan mata su tafi da ya ce ba kun je ne ba amma ke yanzu wannan raunin sai ta duk malaman duniya nan da suka yi ba a su ce ko duk ƙasar na cikin ko ina da wajen mai kai masu gina ko kuma abin da ba sani ba idan aka je kiyama kun shiga aljanna wala ba zai iya kai ba kun da zai iya kun yi aure kun yi ɗaya shi ma ta kansa yake tana samun ladan tafiya da awali a yankin don Allah kuma babu gori kun ga usulubi da ba ya karantar da ku kar ki je gida yau ne ba ne kawai farko kika zo mai layi da awa wanda ba ce da abu ki ga tayi babu jiya ki tana salon tafiya a tana salon ana miki wancan a sai ke ma ki zama daya sai ki zama mutum ya kirki wancan yanzu don Allah wannan waƙa da aka yi da kaza da kaza kin samu riba ga wani kasar na malamin sake in kun yi mana alheri ya samu da babu lokaci dama na ce muku wa'azin ranar ra'ayin tarihi duk ya zo da tarihin sa insha Allah illa iyaka shi addinin musulunci faɗi gare shi ya za ka kwana ɗari ana zuwa ana gwamnati sai an faɗa shi ne ya ɗauki wani jami'in idan aka ce za a yi wani taro matan kwamishina ko kaza ku je da polis ke rige-rige a je a taro mota a yi kaza a gyara kuma da aka zai wani abu da ƙauyanci sai an tada shi a area saboda haka kuma san masu imanta ba ba a san imanin addini duk lokacin da kika je kike ɗaya da malamin addini kin cuta da awali yayin da kike sallu an sami lafiyar hana wata da shi Allah ya saka ma malam da alheri kamar yadda shi ma da gabatar ba a bukatan ma'ana dogon tare mafi yawa da ma ya sanar da mu wato bayan suke sai dai kuma cikin da siyan malam akwai wasu abubuwa da ya magana kai wanda ya yi na yi noti kuma wanda bai da kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan kan wuri ma ya gabatar da sa da ikhlasi na da addu'a da fatar cewa Allah ya sa wannan tafi da yawan mana ka jayi don Allah Allah kuma ya sa mu ma mai aiki don Allah domin aiki da mutum ya yi babu ikhlasi a cikin sa babu muri yau kuma sun da shehu takaitaccen tarihi na yawan hajar da kuma imamu shafi sun samu irin wannan nasara ne saboda hidima na ainihin wato iyayen su mata su kai musu sannan kuma ko da baka duka duba yaro ya zama dole da wa sosai to kai da kai bincike kila babu ainihin kuma sakonin yana mafi yawa aka samu haka kuma don muhimmancin kuma karo yau mala yana tabbi na da wannan tarzan da ke cewa wannan hadisi idan mata ibn adam fi amalu ila thalathi wanda kun fi misali fasara wannan sha fasara to idan mutum mutu dukkan aikinsa ba gida ne ya aikata sun ta sai face wa wani cikin uku idan mutum mutu ya barka na kirki to zai cinye masa addu'a an ce lallai na nasa zai da shi to kan muhimmancin samun wannan sallah shi ne ana iman tabi don muhimmantu da ga da su wani ya fata da tafi cikin nasiya malam ya ce mu kasance mu kula da karatunsu tarbiyya da karatu suna tafiya kare sarfamar masu kasashe ma rauni daban-daban idan yaro bai kai wasu bayani ba su kai wata manzara ba wani stage ba ba su wani ilimi ba zai amfani shi ba mana su kasa su misali wanda ya kai tsakanin shekara uku zuwa abin da bakwai ko zuwa shida daga shida zuwa goma sha wani daga goma sha wani har zuwa ashirin har zuwa talatin kasa su kasa shi gurgurin yadda suke da ayyukan bukata sannan ana bukata amerika kamar da malamin